hukuncin da alkalin babbar kotun birnin abuja justice valentine ashe yanke da ke soke hanyar da pdp ta bi wajen cike gurbin shugabancin da damadu sharif dan cike gurbin amin ma'azu bai kawo ƙarshen takaddamar pdp ba wannan dai saboda wata shari'ar da babbar kotun tarayya za ta yanke ranar hudu ga yulin nan kan halaccin ci gaba da mulkin sharif ko saukarsa daga mukami taki makakakin sharif din vala ya ce babu ma abun da ya haɗa su da hukuncin kotun abuja don ba da sharif ake magana ba. zance ne da ba da tushi ba ta da kai maganan kotun nan ali dare ba yi karan shi kan komai ba in kuma kotu ta zartar cewa yadda aka yi gyaran fuska ma kundin tsarin jam'iyya ba ta daidai ba ai sai a cire inda aka yi gyaran kuma inda aka yi gyaran ba shafe shi ba malam inuwa me kuke fahimta kenan ku daga fasara abin da ya faru a kotun nan mutane ne na ganin cewa dai dole sai sun kawo rudani sai sun tarwasa masa sai sun sa shi hali da ba shi ne ba su nuna wa duniya karya masu goya ba karya baya ne suke yada wannan magana kuma wayan sai ta samu karba wayan da ba su je sun tabbatar ba ba su je sun bincika ba. Ku a matsayinku har yanzu shi sanata Ali Madu Sharif shi ne shugaban PDP. Ba har yanzu ba dama ba abin da ya same shi ai duk maganan dama ba ta shafe shi ba tun tun a farko. Ai wata ma shari'a da za a yi ranar hudu ga watan gobe ai. Eh haka haka din ne. Eh me bambancin ta da wannan da aka yi yanzu? Wannan abin da kotu ta zartar akan gyaran fuska da aka yi matarin kundin wucin jam'iyya ne. Wancan kuma neman bayani ne akan ko Ali Sharif ya daidaitu ya zama zauna ko kuma bai daidaitu ya zauna ba ko nada makarfi da aka yi daidai ne ko ba bi ka'ida ba. yanzu kuna jiran sakamakon babbar kotu ne ko a ganin ko wannan shari'a ta kotun abuja bata shafe ku ba. ba ta damu mu ba san tun da babu sunan mu a ciki kuna jiran dai wanda za a yi ranar hudu din allah ya da wannan ma in aka yi shi tun da mu masu bi da ne sai mu bi shi. kazalika an samu wata barakar ma inda shugabannin jihohi na pdp ke ba da labari mai cin karo da juna wasu na mara baya ga shugabancin riko na amin makarfi wasu kuwa na na cewa a'a su suna tare da sharif tsohon mai taimaka tsohon shugaba jonathan kan siyasa ahmed gulak shi ya kai karar da ta yi sanadiyar cike gurbin da sharif ya hau mukamin da akan ya kawo karshen dogon rikon kwarya na uce secondos mu kau da son ra'ayi mu bi kundin tsarin mulkin jam'iyyar pdp mu roki waɗanda suka kai kotu su janye wannan kararraki idan an janye wannan kararraki sai a zo a zauna to alimadu sharif kai ne chairman yaya za mu gyara fati ai shi kuma zai fito da nashi irin gudumawa mu muna nan za mu ba da shawara abinda ya kamata a yi a kawo sulhu magana kyateka kwamiti a jingina ta a gefe ba ta da hurumi ba ta makama a kundin tsarin jam'iyyarmu. a yanzu dai ba ɗaya daga ɓangarorin biyu da ke da ta gomashin amfani da helikwatar jam'iyyar wadata plaza hukumar zaɓe mata ce za ta jira sai babbar kotun ta yanke hukunci kafin sanin sahihin shugaban jam'iyyar nasura da malika kamerar amurka daga abuja najeriya siyasa ƙasar mu ce ban tsoro da haka hankalin gano bai kwance kuma ga lokaci yana ga tahowa nan gaba dan kaɗa ana yin zaɓe haba har ne